يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشاءك قوة رمضان هجر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دري حدود أربعين ديا وان ديا داشي دشدة قوة بيار miladiya ta annabi isa alaihi salam ashirin. Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatunmu na tafsirin cikin suratul anbiya za mu tashi aya ta casa'in da biyu ne ko insha Allah subhanahu wa ta'ala kafin nan akwai waɗanda suka turo tambayoyi kamar haka akwai wanda ke cewa mutum ne yana azumi baya sallah subhanallah to mutumin da yake azumi bai sallah in ya ci gaba da haka har mutuwarsa to ya taɓe ya yi hasara zai tabbata cikin nadama azumin shi ba zai amfane shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa cikin hadisinsa العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة faman taraka hafa karkafara bambancinmu da waɗanda ba musulmi ba tsaye da sallah ne duk wanda ya daina sallah ya kafirta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu akwai tambaya ta biyu da take cewa miji ne ya nemi matarsa da azumi kai ce Allah wadai in ta yadda ita kuma sun taru sun taɓe domin ma'anan azumi al'imsaku anil akli wa shirbi wal jima'i wa sa'iril muftirati min tulu'il fajri ila gurubi shamsi bin yati taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala wato a nisanci a kama kai barin ci da sha da kusantan iyali da duk wani abin da ke ɓata azumi tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana tare da niyyar bauta na Allah a wannan kamewar da niyyar azumi Allahu akbar a ce duk tsawon daren nan bai ishi mata da miji ba sai ya neme ta da rana fatsa-fatsa na ramadana wannan ba ƙaramin fasiki ba ne in yayi haka ita ma in ta biye masa cikakkiyar fasika ce don haka in sun haka da san su to na ɗaya sun saba ma Allah sun taka hurmati ramadana na biyu su tuba ma Allah taubatan nasuha kada su sake sunsunan wannan zunubi na uku za su rama wannan yini na hudu kuma za su yi kafara sai fa in ya mudde ta ne ya bama bakinta ya danne kuma wannan yana da wahala masu sani suna cewa mace in ba da ta ba ba a tarawa da ita sai ki yanka ihu duniya su zo me ya auku yana nema na ne in an ce gobe wani ya yi in kuna haka ba zai yi ba amma ya neme ki kin bi shi ke ma da sanki idan kun barama kun saba ma Allah kwa gamu da shi gobe kiyama amma ga hukunce-hukunce mun ambata Allah ka yafe mana sannan tambaya ta ƙarke tana cewa mutum ne bai samu sallan isha'i ba ya samu salla na tarawihi raka'a shida shin sai ya cika hudun in yana bukata ko a gida ne ko a ina ne yana iya yi amma in ya tsaya a nan abin da ya samu da liman babu laifi in sha Allah subhanahu wa ta'ala fata dai Allah ka an shi aikin muka sanya ikhlasi bayan wannan akwai ɗan uwanmu kanal suleiman wanda ke tudun jikun wanda Allah ya yi masa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya zaunar da shi a gidan firdausi ayyukansa na gargaru Allah ya ansa inda ya kuskure Allah ya yafe masa mu da iyalansa da masoya gaba ɗaya Allah ya ba mu haƙurin juriyan wannan rashi da dukkan wanda suka riga mu da imani sannan a ƙarke muna sake tunasar da 'yan uwa wannan tallafi na marayu da ake turawa muna fatan ba zai tsaya ba za a ci gaba da yin shi kullun alkur'ani yana cewa falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba aw it'amin fi yawmin zi masgaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba babu wata hanya mafi wahala da Allah ya nuna mana kuma mai kai ka aljanna cikin sauki kamar lokacin da ake tsanani ake yunwa ake fama da rashi ka ciyar da maraya ko wani makusancinka muna fatan za a ansa kira ga lamban unity bank 00 biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu sannan jaiz bank 000 biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa kuma Allah ya taimake mu gaba ɗaya malam bismillah A'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون جماعة مسلمي mun karanta tarihi da bayanin annabawa da manzanni da dama a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a yau inna hazihi ummatukum waɗannan manzanni gaba ɗaya waɗannan annabawa gaba ɗaya to duka al'umma ne taku kuma ummatan wahida al'umma ce guda ɗaya babu wani annabi ko manzo face ya zo yana kira a bauta ma Allah shi kadai ashe manufar ɗaya ce aikin ɗaya ne ko da kuma an bambanta wajen shari'a amma dai duka sun ittifaqi akan Allah ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah ɗaya subhanahu wa ta'ala kalman umma wadda ta zo a alƙur'ani takan zo da ma'anoni da yawa na taba karantawa cikin wata mujalla mujallatin lijtima wanda a kuwait ake bugata wani bahasi da wani malami yayi sai da ya kawo ma'anan umma a alkur'ani sama da arba'in a muhammadu muhammadul aminu allah ta'ala ya ji kansa cikin tafsirinsa adwa yana bayani yace akwai ma'anoni mafi kusa-kusa guda hudu takan zo da ma'anan umma a nufi mudda minas zaman wato wani lokaci iyakantacce wala in akharna humul azaba ila ummatin ma'aduda ai ila waqtin aw zamanin ma'aduda kenan mudda minas zaman shine umma a waccan aya sannan kalman umma takan zo da ma'anan al'umma da muka sani dai wa in min ummatin illa khala fiha Allah subhanahu wata'ala yana faɗi babu wata al'umma face wani manzo ya zo cikinta ya karantar da ita mene addinin Allah subhanahu wata'ala umma takan zo da ma'anar shugaba abin koyi inna Ibrahim kana ummatan qanitan kaga umma aka kira annabi ibrahim ai shugaba wanda ake iktida'i da shi kenan anan kuma umma da yawa suna cewa ma'anar millah shari'a kenan wannan addini naku na tauhidi wannan shari'a taku ta tauhidi ummatan wahida wato shari'a ce addini ne ɗaya duk ba wani annabin da bai zo da tauhidi ba kuma kalman umma wahida idan ka dubi wani sahihin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu zai nuna maka eh lallai tabbas annabawa abu ɗaya ne su ɗaya ne domin ya ba da misali kwatankwaci na da annabawan duk da suka gabace ni kamar kwatankwacin kyakkyawan gini ne da aka gina da tobali nagartacce sai waje ɗaya ne ramin tobali ɗaya ya rage ba a sa tobalin ba to ni ne cikon tobalin aka zo aka saka ni kowa zai wuce da yana ce kai wannan gini akwai kyau ba dan dai wannan wajen tobalin da ba a kanka ba to ni ne khatamun nabiyina da ni aka kammala wannan gini kenan da ni aka kammala annaci kenan ashe dukan mu abu daya ne mu muka hadu muka gina kalmar la ilaha illallah a wajahin kasa Allahu akbar inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kamar yadda wata aya cikin suratul mu'minun take cewa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun ya waɗannan manzanni da muka aiko ku masu daraja masu girma masu alfarma ku ci ku sha cikin abin da yake na halal kuma wanda muka halasta maku akwai abin da yake shi halal bai zama halal sai ya cika a aƙalla biyu na farko dai ya zantun usuli Allah ya halasta shi kaman ka yanka rago ko sa ko ka soke raƙumi in ko alade ne kaga ai Allah bai halasta ba don haka ba tayyib bane sannan ko Allah ya halasta kuma ka same shi ta hanyar da Allah ya halasta kai amfani da shi Baiwa, kaza ta shigo ko zakara ya shigo ta rariyar gidanku ka ce yau ina jin kwaɗayi Allah ya halasta cin zakara ka kama zakaran mutane ka yanka i Allah ya halasta cin zakara amma ba na wani ba sai naka ba na wanda ya sayo ba sai wanda ka saya ba na wanda ya kiwata ba sai wanda ka kiwata sai ya zama halalan ba. akwai halaccin a ci kuma ka ci ta hanyar da Allah ya ce ka nema ka ci wa amalu saliha ku yi aiki aiki na gari inni bima ta'maluna alim ni masani ne ina sanin duk abin da kuke aikatawa sai aka ce kuma bayan wannan kaga an hada manzanni ne gaba daya aka ba su umarni daya ashe abu daya ne suke sai aka ce masu wa inna hazihi ummatukum ummatan wahida wannan tattaruwa naku ya jama'an manzanninmu akan wannan addini namu to umma wahida ku mutum ɗaya ne dukanku kuma addini ɗaya ne domin me ba ku da bambanci ni ne kawai ubangijinku ku bauta mani kamar yadda wata riwaya ta Imamul Bukhari ne ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu ma'shara ah, al-anbiya auladu allatin dinuna wahid mu fa mu jama'an annabawa duka ayyan mutum ɗaya ne duka ƴan uwan juna ne kuma addinin mu ɗaya ne haka Imam bukhari da Muslim suka rawaito wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijinku abin bautanku mai azurta ku wanda yake kiyaye ku ya kare ku ya rene ku ya ba ku bukatunku ya biya muku muradinku ku bauta mani ne kadai kada ku bauta mani tare da wani babu shirka karama balantana babba subhanahu wata'ala bai an san aiki komin yawansa da shirka a ciki Allahu akbar ana agna الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa, صحيح يناتي الله تعالى يناتي ناتي duk wanda za ku haɗa ni da shi wadatuwa barin abinda da za ku haɗa ni da shi wanda ya yi aiki aiki ya haɗa ni da wani ga aikin dai wanda na ce a ne ya yi kaman yadda na ce a amma sai ya haɗa ni da wani a aikin ya min shirka zan kyale shi da shirkan shi shi da wanda ya hada ni da shi ya je ya biya shi wannan shi ne asali a kai aka azamu to amma me ya biyo baya wata ƙattau وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كش albasa bai halin ruwa ba a marahun bainahum bayan duk annabawa da manzanni karankata kabdin su sun azamu akan tauhidi kuma kowane annabi ko manzo da shari'ar da ya zo da shi kamar yadda suratul maida ta karantar da mu li kullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja kowa an sa masa shari'arsa da hanyar da zai bi na bautan mahalicinsa jalla jalaluhu manzanni sun yi aikinsu. sun karantar da al'ummansu sun bayyana masu littafin da aka aiko su da shi sun sa su a kan hanya amma abin bakin ciki wata fasa'u amurahun bainahun, sai suka sassaba suka rarraba addinin bid'a ta shigo san zuciya ta shigo da sauran abubuwa sannan wasu ma sai su dubi tsabar aya su karyata wasu su dubi sahihiyar sunna su muzanta wasu kuma su sa san zuciya su yi muguwar tawili don haka sai aka samu ɗariƙoƙi mabambanta hanyoyi daban-daban wannan ya ce halal wannan ya ce haram wannan ya ce daidai wannan ya ce ba daidai ba san zuciya ya biyo baya aka saki addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam namu manzan ya karanta da mu cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi aiki aikin da ba umarninmu a ciki za a maida masa kayansa Allah baya so idan kuma kai ka fari abin shi ma za a maida makaman man hadasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kago wani aiki cikin addinin nan namu ba shi cikin addinin alqur'ani bai bayani ba sunna sahihiya ba ta bayani ba ba shi da asali a addini to za a tattara a watsa masa kayansa ba a so ana gane aikin da bai da asali a addini imma dai ta hanyar ƙayyada lokacin da Allah bai ƙayyade ba ko ta hanyar ƙayyada adadin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙayyade ba akwai abinda za ka dube shi addini ne dama abinda ake ce ma bid'a shay'un yushbihu an yakuna dinan wa laysa bidinin abu ne wanda in ka dube shi sai a ce maka ya ba abinda ya raba shi da addini ya kama da addini amma ba addini bane misali sai na zo na same ku kuna zaune na ce bayan Allah kowa ya yi ya latifu kafa ɗari uku zai samu gidan aljanna ya latif kalma ce mai kyau amma ina dalilin da na ce a yi kafa ɗari uku wa ya ba da wannan umarni akwai wata aya da ta ce a ba da wannan umarni ko akwai wata sahihiyar sunna da ta ce a bada wannan umarni a iyakance sannan za a sami aljanna daga ina na samu ina da aya daga alkur'ani ko sunna daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani asari daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga na bada adadi ko kuma in ce ka tashi yau daren sha hudu ga watan ramadana ka yi sallah raka'a biyu ka karanta ƙulhuwallahu kowace raka'a so goma sha biyu fatiha bakwai bakwai a kowace raka'a ka gana baka lokaci na baka adadi bid'a ta shigo in dai ba akwai wani nassi na alkur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani koyarwa da magabata suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi yasa mu kiyayi duk abinda zai zama digirgire ne zai kifi subhanahu wata'ala ya ce wa taqaddawu amrahum bainahum suka raba addini suka shigar da bid'a suka sa san zuciya a tsakaninsu kullum to fa su sani gaba ɗayan al'umma ilaina raji'un zuwa gare mu za su koma mai masu hisabi wanda ya aiki mai kyau ya ga mai kyau wanda ya sa san zuciya ya saba abin da aka ce ya ga sakamakon da ya dace da shi inna duk babu wani abu wanda ba za a yi sakamakonsa ba in khairan fa khairan wa in sharran fa Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi bisa kyakkyawan imani da ikhlasi da muwafaqa da dacewa da koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci gaba فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه hmm. وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون الله آدلي الله مي رحمة الله مي جنكي الله ما أبو چنفللا سيفتو يغيا منا bayan ya tsawata mana famayya ya'mal min salihat wanda diye aiki cikin ayyuka na gargaru aiki bai zama nagari sai akwai dalili daga alkur'ani ko sunna ko koyarwa da tarbiyyar magabata wanda aka ce ai koyi da su sannan dole ne sai an yi shi da ikhlasi idan ba ikhlasi ko da asalin aikin nagari ne amma ba ikhlasi ba a nufi Allah da shi ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manfu'a zamu kawo abin da suka aikata mai watsi da shi cikin goguwa ba zai amfane su ba ba za su amfana da komai ba dole ne kuma aikin yayi muwafaƙa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar duk yadda kake son Allah subhanahu wa ta'ala kake son kai masa ibada wallahi tallahi in ka tashi sallan a zuhud da saninka ka kace saboda ina son Allah ina son bautar Allah yau raka'an a zuhur raka'a biyar zan yi Allah baya so saboda bai yi muwafaka bai dace da koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba kuma in an ce aqrabu ma yakunu al abd min rabbihi wa huwa sajid an ce mafi kusancin da bawa ke kasancewa da sa in yayi sujada ne ce to ni in nazo sallan azhur yau zan yi sujada. kowace raka'a zan mata sujada goma sha biyu saboda in kusantan sosai sai Allah ya watso maka kayanka kuma ya saka a jahannama saboda ba kai muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba irin waɗannan abubuwa da yawan mutane ba su fahimtar shi ka ce to ai zikiri ne to kayi muwafaka da wanda annabi ya koyar domin in ba kai muwafaka da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar ba wallahi za a watso maka abinka bil لا bal بالعقول bi قربه hilman المنقول abdullahi bin fodi cikin littafin sadaul musalli yana cewa wallahu la yu'badu bil uquli ba a bauta ma Allah da molanka da tunani da naga ya dace bal qurbuhu bi shar'ihi manquli in kana son kusanta da rahaman Allah ka dace da gobe kiyama ka shiga aljanna a raba ka da wuta to sai ka bi shari'arsa da aka ciro aka samu aka anso daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ne zaka dace Allah ba yawan aiki yake nema ba ikhlasi da muwafaqa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah mai yawan albarka mai yawan daraja mai yawan falala mai yawan rahama ya ce ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku ne ya jarraba ku shin a cikin kuwa ya fi kyautata aiki ma qala aktsaru amala ma qala ahsanu amala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mu kyautata aikinmu kamar yadda annabi ya koya mana wallahi komin kankantansa idan Allah ya ansa aljanna mu inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana ansan aikin masu takawa ne in Allah ya anshi aikinka ko da raka'a daya ce wallahi ka tsere ma wuta تلك الجنة التي نورثها نورث من عبادنا من كان تقيا القرآن يناتيوا وجن الجنة دفللت درجة دنئمة منا قادد إتا قبايم من ودن دسك زما ستقوا كينن كبايوا با إخلاسي muwafaqa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kimar aiki kuma shine yake zama salihin aiki faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min yana mai imani da Allah mai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai imani da littafin Allah mai imani da tashin kiyama da hisabi da sakamako Dan haka yi aiki aiki na gari ta'ala ya ce fala kufrana li sa'i wallahi ba za a butulce ma abin da ya aikata ba ba za a hana shi sakamakon abin da ya aikata ba domin alkawali Allah ta'ala yayi kaman yadda yake cikin suratul kahfi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wallahi mu ba mu tozata, ba mu walakanta ba ma watsi da sakamakon wanda bi ya kyautata aiki wanda ya kyautata aiki yayi abin da ya dace bai yi sa'ayi na banna ba bebi. khutuwati shaitani ba bai sa hawa a cikin aikinsa ba bai bid'a ba Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba zan tozarta aikinsa ba ba zan rage masa sakamakonsa ba maimakon haka ma zan nunnunka masa فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya aiki komin ƙanƙantan aikin komin dan mutsutsulin shi ko da bai kai ƙwayan zara ba zaka ganshi zaka ga sakamakonsa zaka ci gajiyansa na alkhairi ne ko na sharri kuma kakkai zatan wani abu zai ɓuya ko zai ɓata wanda za a rikice wajen lissafi la wallah إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أيكنك هو من كان كان تنفع إن بكي ما في كان كان تأكن كنيبا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya shige ƙarƙashin ƙasa ko ƙarƙashin duwatsu ko ya ɓuya a sararin samaniya za a zo da aikin da mai aikin duka a yi sakamakon da ya dace subhanahu wa ta'ala Allahu akbar subhanahu wa ta'ala ce wa inna lahu katibun kai kwantar da hankalinka wallahi duk abin da kai ma muna rubucewa mun tattara shi waje daya ba abin da zai tozata ba abin da zai bata ba abin da zaka rasa ko dai laka ko alaika ko dai ya zan fa'ida game ka aikin naka ko ya zan kuma fitina musiba bala'i a kanka gobe kiyama don haka gobe kiyama in an zo da aikin mai aiki wanda bai aikata alkhairi ba zai fashe da kuka ya kururuwa ya ihu yana mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa Asaha. wannan wani irin littafi ne mai tayaya aiki wannan wani irin kundi ne mai lissafe komi la yugadiru sagira dan kankanin aiki ma bai bashi ba wala kabira balantana manya-manyan ayyuka ta'ala ya ce a ƙa'ida ce kamar yadda muka gaya maku wa inna lahu katibun to haka kuma al'amarin yake wa wajadu ma amilu hadira la yuzlimu rabbuka ahada da abin da suka aikata dan adan ya aikata zai same shi gaba gare shi sannan kuma mahalicin mu bai zaluntar wani bai cutar da wani yana bashi abin da ya dace ne ci gaba kuma على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون كما tun Allah bai kashe ka ba ka yi imani da aiki na gari don ka yi madama ka ce rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah sai ya ce kalla innaha kalimatin huwa ƙa'iluha. ka yi aiki kafin ranar mutuwarka don ranar mutuwa abu ya ƙare in aka kai matsayin da ake cewa wal tafati saqu bi ka ila yau yawma izinin masaq to kakka zan cikin fala daga wala sallah walakin zaba wata tawalla wa haram ba ta saƙuwa ba abu ne mai yiwuwa ba alaƙar yakin ga duk wata ƙasa ko gari ko karkara ko al'umman ƙasar a halakna ha wanda muka kashe ta muka hallaka ta sannan ta nemi ta dawo ta yi imani ta jadda aiki ta yi aiki wanda Allah yake so ta'ala ce annahum la yarji'un su kam har abada ba za su taba komowa ba har zuwa tashin kiyama a yi masu hisabi akan abin da suka aikata na alkhairi ko na shari saboda Allah cikin iliminsa ya san a dabi'a na ɗan adam da zai yi magiya ya yi roƙo a dawo da shi ya gyara inda ana dawowa da mutane abinda suka yi da sai sun yi wanda ya fi shi na tsiya shi yasa alkur'ani yake cewa walau ruddu la'adu limanuhu anhu fa innahum ribu. da za a ɗora dawo da kafirai a kan su gyara kwaransu Allah ce wallahi za su koma abin nan da suke aikatawa wanda aka hana su ne ƙarya suke yi ƙarya suke yi saboda haka ba ma dai dawowa kayi kayi duniya dai ita ce zangonka kuma kasuwar da take ci kenan ko dai ka zama kayi riba ko hasara kayi imani ko kayi kafici kai aiki nagari ko mugu to ta nan ne riba da hasara ke dawowa shi yasa Allah ya ji kan Imam nawawi kun ga littafin sa tar salihin sai ya bude da wani wa'azin baitoci inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watana ja'aluha lijatan fattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna ce tabbas akwai bayi na Allah subhanahu Ta'ala. afkiya masu kwakwalwa masu tunani masu hangen nesa masu la'akari suka dubi duniya tsaf suka yi nazarinta kamar yadda ya cancanta a yi nazarinta irin na masu hankali da ilimi sai suka ga ba gidan zama ne ba ba gidan zama ne ba gidan hallaka ce gidan fitina ce gidan bala'i ne gidan musiba ce a'a saboda haka sai suka ce to wannan duniya in muka bi ta za ta nutsar da mu ne ta hallaka mu bari mu mai da ita kwale-kwale jirgin wanda za mu ƙetare mu je lahira mu sha daɗi don haka sai suka mai da ita kwale-kwale menene kwale-kwalensu ita ne tekun da za ta hallaka su kwale-kwalensu kyawawan ayyuka da imani sai suka ƙetare lafiya suka yi rayuwarsu lafiya suka mutu lafiya ana fatan su tashi lafiya a musu hisabi lafiya su shiga aljanna lafiya Allah ka sa muna cikinsu wa haramun alaƙar yatin a halakna ha annahum la yarjibun subhanahu wa ta'ala ya ce haram ne sam ma'ana ba zai yiwu ba ba abu ne mai yiwuwa ba ga duk wata al'ummar da muka hallaka ta a kowace ƙasa a kowane gari take sannan a ce za ta dawo duniya ko ta getta aikinta ko ta yi wani shagalin wallahi hatta alkiyama tana nan a barzahu wa min wara'ihim barzahun ila yau yawmi yub'athuna kamar yadda wata aya take cewa lalle suna nan a cikin barzahu hakanan da za a tashe su idza zulzilatil ardu zulzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha shiga ba حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم waɗancan maɓannata mayaudara ‘yan bidi'a maƙiya Allah da addinin Allah subhanahu wata'ala masu son zuciya ba za su gushe ba suna ɓannansu suna son zuciyarsu wasu na kaficinsu wasu na shirkansu kaga musulmi wai a ƙungiyar matsafa ka ga musulmi hajji rawani ya ce maka ya san abin da za a yi gobe ya zana ƙasa ya ce ya baka sa'a don me bai ba kan shi sa'a ya yi kuɗi ba ya daina wasa da ƙasa sai ka ce mahaukacin yaron? mutane ku ji tsoron Allah ku komo ma addinin Allah na gaskiya ɓannan nan ku daina shi shirkan nan ku daina ta san zuciyar nan ku ije waje guda ku bi Allah da takawa ma za hasira man afa Allah wa ma za rabiha man asa wa ashraka billah ku gaya mun wanda ya bi Allah ya bi addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam me ya rasa wace asara ya yi sannan ku gaya mun wanda ya ƙi Allah ya saba ma Allah ya ma Allah shirka mai ya riba mai ya riba wace riba ya samu mu mu a addinin musulunci wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wani mai motsi a doron ƙasa face Allah ya lamunce cin shi da cin shi suturan shi da rayuwarsa ba sai ka saba ma Allah ka samu ba ba sai ka yi ta'addanci zaka samu ba ba sai ka kashe al'umma zaka samu ba ba sai ka yi kafici zaka samu ba ka bi Allah da taqwa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi duk al'umman da ta bi Allah da ta takawakwanta da kwankwatanta za ta zauna lafiya za ta zauna cikin nishadi da lumana da anashuwa da kamfashi kuma za ta sami duk wata fitina duk wasu annoba duk wasu bala'i Allah ya yaye mata domin yanzu matsalan mu bi Allah da takawa ne shine babban matsalan mu mutum zai ce shi musulmi ne amma ƙarya sata annamimanci gulma luwaɗi maɗigo ba a daina ba ba a daina ba ba din rahaman Allah ba kai da ba a juyar da mu ba kamar yadda aka kife mutanen annabi lutu me ba ma yi sai abin da muka ƙara duk zunuban da al'umma suka yi ma manzannin da aka aiko masu to mu mun tattara yau muna yi ko kasuwancin na da tsafta ne annabi shu'aibu an aiko shi yana wazi akan kasuwanci Eh? wala wala tahsaran nasa ashiya'ahum da wannan aka hallaka su saboda suna zalunci a kasuwanci yau menene ba ma yi saboda haka alkur'ani yana cewa mutane ba za su daina bannan nan ba hatta iza fita har ya ajuji wa ma'ajuj har lokacin da za a fasa wannan datsi da zalkar ne yayi ya ajuji wa ma'ajuju su fito wahum min kulli hadafin yansilun su ta gangarowa iyaka iya ba iyaka domin ana cewa sun nunnunka mutanen duniya yawa Allah kada ya san adadinsu kuma kun san in ka koma suratul kahfi makon bara karatunmu na bara mun bayani dalla dalla yanda ya zo ya sami yanda suke shigowa suna ɓanna suna kisan kai suna ta'addanci suna kashe dabbobi na mutane mutanen suka nemi agaji ƙalu ya zarkar ne ba hal na ja'ala laka ajira ala an ta ja'ala bainana wa bainahum sadda zarkar ne don Allah ka taimake mu ina ya ajiyoji wa ma ajuju mufsiduna fil ardi hal naj'alu laka haraja? ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwa aj'al bainakum wa ba ma a gina ganuwa ba yace shi zai sa gagara hudau ganuwa ko aka rushe ta shi atuni zubar alhadid hatta idza sawa bainas saddaini ya ce ku duk ku je ku yi ta kamun ƙarafa ƙarafa ƙarafa haka ya zuba ƙarafa ya yi dare sannan ya kawo dalma da wuta ya narke ta shi ne saddan da ya samu su saboda haka su duk har suna ƙoƙarin hudawa ta gagara kamar yadda na sofi ya nuna mana to idan fa alkawalin ya zo kamar yadda alkur'ani yake cewa to za su fasa wannan waje kuma za su hudo su kwararo cikin al'umma idan sun zo ɓanna za su yi su hallaka jama'a hazin Allah ya ji kansa cikin tafsirinsa yana cewa waɗannan mutane bayan sun zo suna banna annabi isa zai sauko ya yi addu'a ya muki Allah sai a hallaka su di inda ka bi duniya ba abinda za ka gani sai mushen ya ajuji wa ma'ajuji kun san su ya ajuji wa ma'ajuji fa mutane ne ‘yan uwanmu ba wai aljannu ne ba mutane ne kuma kamar ibini kasir yana cewa suna cikin 'ya'yan yafir jikan annabi nuhu alaihissalam a jikan annabi adam alaihissalam don haka mushensu zai zo ko ina su wasu fitawari sai Allah ya aiko da wasu tsuntsaye masu kama da wuyan raƙumi isasshen raƙumi za su rinka ɗaukansu suna kai su inda Allah ya nufi a kai su a je a zuba su <laughs> wato na karanta wannan aya sai na ga kawai irin abubuwa da nake gani a hotuna ko a satellite na duniya kaga wai mutane ne kaman an ɗauko duwatsu a motoci ana sake su a rami ana girgije su aje a sake kawowa a girgije saboda wannan annoba ta covid-19 ko corona virus malam wanda bai ji tsoron Allah ba wallahi ya gama tadewa sannan in duk wannan an gama tsuntsince su dattin da ke wajen Allah sai ya aiko da ruwa mamako a wanke ƙasa tas a tsabtace ta ya zan kaman ma ba a yi waɗannan gawawwaki marasa adadi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ƙasa bayan an yi ruwa an biti samarak fitar da tsire-tsirenki ‘ya'yan itatuwa su yawa abinci su yawa daga nan kuma kusurin larinska jiddan arziki ya yawaltu komi gunin ban sha'awa cikin jin daɗi al'amari ya daidaitu halin al'umma musulmi su dawo cikin daɗi to ana cikin wannan yanayi musulmi na jin daɗi ci da sha ba matsala ana zaune lafiya babu wani abu na tashin hankali to sai me zai biyo baya sai Allah ya aiko da wani iska mai sanyi mai daɗi daga nan duk wani mumini ko musulmi sai Allah ya anshi ransa ya mutu ba wanda za a bari sai jairai ashararai munafukai aka ce fa'alaihim ta sa'a to a kansu ne za a tashi kiyama domin ba za a tashi kiyama ba sai an waye gari ba mai amfani da kalmar la'ilaha illallah duk muminai Allah ya anshi su cikin sauƙi sai a sai kafirai sai mushrikai sai 'yan ta'adda daga nan kuma duk wata fitina ta tashin alkiyama sai ta biyo baya waqta raba waqtaraba wa'dul haqq fa'ibati sharifatun awsar الذين كفروا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين سبحان الله داما fitowar ya ajuji da ma'ajuji babba ne cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama mai bakan yana cewa ya ajuji wa ma'ajuji suna zuwa ƙanƙanana da manyan kunnuwa masu ɓarna ne bayan ƙasa in sun gabaci gari sai a yi kowa zai tafi don za su hallaka duk wanda suka yi karnu da shi Su alama ce cikin alama kubra lissa'a ta'ala ya ce waqtarabal wa'adul haqq da kun ga haka ya auku to ku sani lalle alkawalin nan na gaskiya da Allah subhanahu ya yayi na tashin alkiyama ya faru domin hazihil a hawal zalazil wal balabil ba ta aukuwa sai yaushe sai tashin alkiyama ta kusa azifatil azifa kenan ai batul kiyama to a wannan lokaci fitina bala'i musiba alagafata malan sai wanda suka gani kada Allah ka sa mu gani fa iza hiya shahisatun absarul ladina kafaru za ka ga gani da idan waɗanda suka kafi sama ba su iya kifawa sun buɗe ido haka ƙuri saboda bala'in da suke ciki saboda fitinan da suke ciki za ka ji suna hara yawmun asir hara yawmun asir kamar yadda ya zo cikin suratul qamar tsanani ya tabbata bala'i ya tabbata su da kansu za su rinka ya wailana ya wailana bala'i zo da kanki fitina taho da sawinki musiba zo da gangan jikinki mun fada cikin kakanikayi قد كنا في غفلة من هذا والله منا دنيا من غفلة mun afkana gabarin wannan yini balkunna zalimin kai ashe dai mu ne muka zan azzaliman da muka cuci kanmu ba mu sa ta abinda zai amfane ta ba haka suke nadama haifu la yanfa'uhum an nadamu ta'ala a wata aya cikin suratul mulki yana cewa fa'atarafu bi fa fasuqqan li Ashabi sa'ir haka suke itirafi suke faɗin laifinsu da zunubansu da ta'addancinsu kai nesa ban rahaman Allah ga waɗanda Allah ya tabbatar da shigansu wuta Allah ka kare mu ci gaba innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hafabuta annam hafabuta annama antum laha walidun subhanahu yana magana da mushrikai tun daga na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau har a naɗe duniya innakum tabbas ku masu bautan wani ba Allah ba ku a kashin kanku wa mata abudun da duk abin da kuke bautawa ba Allah ba min dunillahi kuka bar Allah jalla jalalu hasabu jahannam makamashi ne na jahannam da yawa malamai tafsir suna cewa lokacin da aka jefa kirare yana cin wuta ake ce masa hasabu amma in an kawo shi bakin wuta kacin a ce masa yana hashab ne ko hasab amma in ya shiga wuta yana ƙonuwa yana balbali subhanallah ya zan hasab kenan kamar Allah ta'ala a wannan bayani yana ce masu kuna fa cikin wuta matukan kun mutu kuna bauta ma wani ba Allah ba ba za ku shiga ba ne kuna ma ciki ne innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun ku gaba ɗayan za ku gangara ku shige cikin ta wutar kenan an ce kuma wa ma ta'buduna ku da gumakan naku ku da itatuwan da kuke bautawa da mutanen da kuke bautawa da alijannin da kuke bautawa hasbu jahannam a yaushe akwai bambanci gumaka sawa'an duwatsu ne ko itatuwa ne ko wani abu mai kama da wannan za a haɗa su da masu bautan a wuta me yasa tafkitan domin a kunyata su a tozarta su a ƙara masu azaba nan duniya suna cewa su ne macetansu suke azurta su suke rufa masu asiri suke ba su sa'a da sauransu to ga kaga wanda ka ce allanka ne ya maka abin da zai maka na taimako kaga an ƙara mai wannan baƙin ciki da damuwa sannan menene dalilin su shiga jahannama waɗannan abubuwa da suka bautawa to ga su ga abin a jahannama zai ƙara musu baƙin ciki domin duk sanda kaga wanda ya sanadiyan fadawanka musiba hankalinka sai ya tashi to su suna ganin su kullum kaga ana ƙara musu tashin hankali idan kuma waɗanda suke bautawa mala'iku ne ta wannan su ba ruwansu domin Allah ya masu shaida la ya asuna Allah ma amarahum wa ya fa'aluna ma yi umarun su masu ɗa'a ne masu biyayya ne ba su kuma ba su taɓa saɓa ma Allah ba abinda aka ce suke yi idan mutane ne ko aljannu to nan abin zai harshen damu shi mutanen nan ko aljannun nan su suka sa su su bauta masu ko ba su sa su ba ɗaya kenan idan su suka sa su to za a haɗa su a jahannama a'a ba su suka sa su ba amma sun san suna bauta musu ba su hana su ba ba su nuna damuwa da fushinsu ba za a haɗa su a jahannama domin yadda da katirci ballantana ka yadda a bauta maka da kai da mai bautan kun zama katirai. za a haɗa su a jahannama amma idan bawan Allah ne bai ce a bauta masa ba bai san ana bauta masa ba ko ya hana a bauta masa kamar yadda ake bauta ma uzairu kamar yadda ake bauta ma isa alaihi salam kamar yadda aka bauta kafin nan su na wa تذرن آلهتكم wa la ودا wa سواعا ya busa wa Nasara? waɗannan bayan Allah biyar da aka bauta ma da irin-irinsu wanda ba su san ana yi ba to su waɗannan ba abin da ya haɗa su da abin da ya shafi jahannama kuma ku dubi sigar wa ma ya abuduna ba a ce ma wa man ya abuduna ba domin mafi yawan waɗanda ake bautawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala a duniya hatta a yau za ka ga wasu marasu hankali ne saboda dolancin masu bautan yanzu ku dubi miliyoyin jama'an da suke bauta ma saniya cikin dabbobi dolaye akwai saniya amma yanzu kai baka isa ka je indiya ka je wani garin ka yanka saniya ba sai su yanka ka saboda ka yanka allansu da dolo wanda ko kashi ta yi bata san ta kauda ba sai in ka kauda mata in ba haka ba a kai za ta kwanta amma kuma wai ka je kana bauta mata kai ce in dan adam ya bar Allah to ya shiga dinkaniya kuma zai zama sarkin dolaye Allah subhanahu wata'ala ya kare mu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannama antum laha waridun aya an gangaro da bayani lokaci kuma yana nuna halin nasa kamar yadda yake mana shigege ya tsaye da mu ba din muna so ba ala kulli halin kammala wannan bayani Allah ka kai mu gobe da rayuwa ka ba mu iko Allah ka datar da mu a abin da muke yi ka hana mu kuskure ka yafe mana in mun yi ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi Allah kada ka samu cikin waɗanda suke faɗi ba sa aikatawa Allah ka samu cikin allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha Allahumma wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ansur al-islam wal muslimina wa adhill ash-shirka wal mushrikina ودمر أعداء الدين wansur ibadakal muwahhidin وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته